This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ne lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 4 ga watan Oktoba. A babin rahotanni za a ji irin matakan da manyan malaman addinai a Najeriya ke ɗaukawa don an karar da gwamnatin Najeriya kan batutuwa da dama. za kuma a ji cewa guguwar rikicin zaɓukan ƙananan hukumomi da ke gudana a najeriya ta kaɗa zuwa jihar kaduna kuma baya haka muna daga cikin tunanin cewa ai zaɓin ma da ake so a yi ya saba wa ƙa'ida kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda ke taɓo batun sojan ruwan nan wato siman abbas kuma da yake yau juma'a ce bayan rahotanni za a ji wato za a kira a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar yadda aka sani dai wato kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan ga murtala da labaran duniya To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan dare ga kuma kun labaran duniyar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya faɗa ranar Juma'a cewa ya ziyarci yankin arewacin Sami inda baya bayan nan Ukraine ta kaddamar da gagarumar kutsawa a yankin Kursk na Rasha mai makwabtaka. Kusan watanni biyu da fara aikin na bazata sojojin na sun mamaye yankunan iyakar kasar Rasha duk da cewa ci gaban da aka samu ya ragu kuma dakarun na Moscow sun fara mai da martanin hare-hare. zelensky ya faɗa a shafin sadarwa na x cewa yana da muhimmanci a fahimci cewa aikin crooks abu ne mai muhimmanci wani abu da ke kara karfafawa abokan hulɗarmu don su kara kasancewa tare da ukraine tare da dagewa da kuma matsa lamba ga rasha an nuna shi tare da babban kwamandan sojojinsa general alexander siriski yayin da ya ziyarci brigade ta 82 ta mayakan sama shugaban kasar ya gode wa sojojin da suka kare yankin ukraine duk da nasarar da aka samu cikin sauri kutsen cooks bai yi nasarar kawar da hankalin rasha ba daga ci da wato daga ci da take samu a gabashin ukraine a yau juma'a jagoran juyin juya hali na iran ayatollah ali khamenei ya ce iran da kawayenta na yankin ba za su ja da baya ba daga isra'ila sa'o'i kaɗan bayan harin da isra'ila ta kai a birnin beirut da ake kyautata zaton an kai wa magajin babban sakataren kungiyar hezbollah da tehran ke marawa baya Khamenei ya faɗa a yayin da ya jagoranci sallar Juma'a a Tehran da ba kasafai yake yi ba cewa kwakwaran matakin da sojojinmu suka ɗauka a dare biyu da suka gabata yana kan ka'ida kuma ya yi daidai da doka. yana mai ishara da harin makami da iran ɗin ta kai kan isra'ila a ranar talatar da ta gabata shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya alhamis cewa martanin da isra'ila za ta mayar zai iya hada da kai hari kan cibiyoyin man fetur na iran mazauna garin dahiye da ke kudancin birnin beirut wata tungar kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran ta fuskanci wasu sabbin hare-hare da tsakar daren jiya alhamis bayan da isra'ila ta umarci jama'a da su fice daga gidajensu a wasu yankunan kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana wata yarinya 'yar kasar masar mai shekaru goma sha ɗaya da 'yar uwarta 'yar shekara goma sha takwas na daga cikin waɗanda aka kashe bayan da sojojin ƙasar mexico suka buɗe wuta kan wata babbar motar da ke ɗauke da bakin haure a farkon makon nan wasu sojojin ƙasar mexico biyu sun buɗe wuta kan wata babbar mota da ke dankare da bakin haure a jihar chiapas da ke kudancin ƙasar inda suka kashe 'yan uwan matan da wasu bakin haure hudu daga ƙasashen peru da honduras wani jami'i a ofishin masu gabatar da kara na jihar ya tabbatar da gano 'yan matan biyu jami'in ya faɗa a yau juma'a cewa mahaifin 'yan matan ya ji rauni a harbin amma kuma ya tsira da ransa jami'an gwamnatin tarayya ciki har da sabuwar shugabar kasar claudia sheinbaum sun ki tabbatar da shekaru ko jinsin waɗanda aka kashe a harbin da ya faru a ranar talata rana ta farko da shebum ya hau kan karagar mulki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a yau juma'a pakistan ta saka tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen islamabad domin hana magoya bayan tsohon prime minister imran khan da ke daure a gidan yari yin maci zuwa babban birnin kasar hukumomin kasar sun toshe manyan tituna da hanyoyin shiga cikin birnin da wato kwantenonin dakon kaya inda suka kuma yanke layukan sadarwa na wayar salula da zirga-zirgar jama'a tare kuma da rurrufe makarantu an jibge 'yan sanda da sauran jami'an tsaro a wuraren shiga da fita kuma gwamnati ta dakatar da taron jama'a na wani ɗan lokaci a islamabad haka kuma an sanya irin waɗannan matakan tsaro a birnin rawalpindi da ke makwabtaka da shi inda shalkwatar sojojin pakistan take khan ya buƙaci magoya bayan jam'iyyarsa ta pti a ta ko'ina a cikin ƙasar da su hallara a dichok wani dandalin jama'a da ke kusa da majalisar dokoki da ofishin prime minister don yin zanga-zangar lumana kan zargin magudin zaɓe da ƙoƙarin gwamnati na gabatar da wasu sauye-sauye ga kundin tsarin mulki mai cike da takaddama. Murtala faru Faruk na aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Sheikh Ibrahim Dahir Bauchi ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci da suka halarci taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya a bana wato a birnin washington wato birnin new york a nan amurka ya kawo mana ziyara yau kuma abokin aiki na murtala faru sanyina ya zanta da shi inda ya fara da tambayar sa makasudin su amurka sai ya ce to alhamdulillah ni dai kamar zuwa na na zo saboda wakiltar na gabatar kowa zai gabatar da dama majalisar ɗinkin duniya kowa yana zuwa ne ya gabatar da nashi kuka su shugabanni masu mulki wannan mulki da 'yan da na sauran abubuwa duka sun zo sun yi magana irin nasu na siyasa da sauransu amma mu abin da yake kara mana karfi mun zo ne saboda mu wakilci 'yan ah, uwanmu musamman almajirai ah, da yanayin karatunsa a afirka gaba daya kamar yadda muka yi magana da ita mataimakiyar majalisar ɗinkin duniya din ajiya amina a cewa watan abubuwa da yawa da suke faruwa a afirka musamman rashin insecurity da sauransu da abubuwan da suke faruwa rashin tsaro rashin tsaro da sauransu duka to gaskiya daga cikin su rashin taimakawa masu yin karatun addini da yanda gwamnatoci da sauran duniya suka ɗauki himma wajen taimakawa ilimin boko da haka suka tsaya wajen taimakawa ilimin addini to na tabbata da waɗansu abubuwa da yawa da ba za su faru ba saboda misali dukkan karatuttuka hmm. ana ɗaukar nauyinsu to amma mu namu masu karatun addini ba a ɗaukar nauyi hmm. wanda ke ce mata misali yanzu yawanci kudade suna zuwa wajen gwamnatoci yawanci gwamnati kuma ɗansu duk 'yan siyasa ne kasan ɗan siyasa kuma in kai ba nasa ba ko zai baka ba zai baka da yawa ba to ya kamata masu karatun addini samu nasu 'yanci wata malaman addini saboda zai ƙara kawo ƙarfi cikin al'umma zai kara kawo taimako cikin al'umma to a akar lawo bari mu waiwaya a can a ƙasa wato najeriya hmm. inda idan muka yi la'akari da irin yanayin da ake ciki kowa ya sani irin eh, rawar da malaman addini suka taka wajen kafa wannan gwamnati ta hanyar wa'azoji da kuma nusar da mutane abin da ake hasashen zai biyo baya to a yayin da jama'a ke ta kuka da wannan gwamnatin kuma an ga ku malamai kun shigo kun je har kun tattauna da shi shugaban kasar amma kusan waɗannan tsare-tsare da ya fito da su da jama'a suke kuka a kansu da kuma masana ma suka ga cewa su ne suka kawo tannaki ga cigaban tattalin arziki ba abin da ya fasa akar makallahu me haka yake nufi shin kamar baya jin magana ne ko ko a'a yaya abin yake to alhamdulillah kamar magana da kai waɗansu malamai sun yi ta magana akan kafa gwamnati to kyakkyawan niyya ne da kyakkyawan zato alhamdulillah yannan gwamnati ta zo kowa ya ga yanayin yadda aka shigo da yanayin zamani kusan ba najeriya kaɗai ba kusan duk duniya ana cikin wahala misali gaba ɗaya kenan kowanne da irin tsarinsu hmm. sai shi wannan gwamnatin shi ma suka kira muka je ka gaggaya masa ga abin da yake ci ga abin da ake ci duk ya sani amma shi na shi nashi polisi yadda ya faɗa a polisinsa sa ya kawo mana ministan budget ya kawo ministan kuɗi ya kawo abubuwa duka su zo su shaida a polisinsa sa wannan shi ne harkar to amma shi bai da shawarwarin da ku ka tafi da su ba kenan ake mu ya mu ka shawarar mu shine cewa mu gaya masa lalle a sassauta to amma shi a lokacin abin da ya ce mana ce hanyar sassautawan kenan yana kyautata zaton har yake cewa maganarsa kamar yaro ne da nono na uwashi mm. in an cire shi a jikin nono kamun a yaye shi mm. haka zai ta kuka mm. amma bayan nan kuma an bashi nono ma shi da kansa ba zai kama ba Sheikh Ibrahim Dahir Usman Bauchi a hirarsu da Murtala Faru Sanyina za a ji ci gaban wannan hirar a shirye-shiryenmu na gaba. To kamar yadda aka ji a ci gaba da aukuwar rigingimu kan zaɓukan ƙananan hukumomin Najeriya haɗakar 'yan takarar jam'iyyun adawa a Kaduna ta kira taron 'yan jarida a Kaduna inda ta yi kiran da hukumar zaben jihar ta Katsikom da ta canza lale game da kudaden tsayawa takara da sauran ka'idojin da ta ce sun saba ma ka'ida ko kuma ta fuskanci zanga-zanga bayan jawabin kungiyar ga manema labarai mai magana da yawun kungiyar honorable muhammad hamisu umar ya yi ƙarin bayani ma wakilin sashen hausa a kaduna isa lawan ikara da cewa kago kuɗi da suka sa mana suka ce ɗan takarar ciyaman sai ya bada naira miliyan biyu ɗan takarar kansila sai ya bada naira dubu ɗari biyar wannan ba shi a cikin dokan ƙasa kuma aka ce sai kariya haji na ikom kwana biyar kacal duk tsare-tsaren da suka taka da dokan da suka taka su sake bin ta daidai idan ba su yi ba mu zo mu yi zanga-zanga na lumana. sai dai kuma shugabar hukumar zaben ta jihar kaduna hajiya hajara muhammad ta ce 'yan takarar da aka tantance ne kawai za su shiga a kara da su. mun shirya tsab da yadda ubangiji ba wata matsala tun lokacin da aka fara su jam'iyyun muka ba su wannan jadawalin to duk wanda ya cika ka'ida shine zai tsaya takara manjuya shinko mai ritaya na cikin 'yan takarar shugabancin karamar kuma na jam'iyyar PRP da suka halarci wannan taro to al'amari ne wanda yake ya zo da mamaki kuma wai shugabannin da aka zaba ba tare da sun biya kuɗi ko da tarnaki ba a ce yau su ne suke uzurawa 'yan takara suke sa wayansu kuɗaɗe da wayansu bukatun da kafin ɗan takara ya cika su zai yi wahala kuma bayan haka muna daga cikin tunanin cewa ai zaben ma da ake so a yi ya saba wa ka'ida sai dai kuma kwamishiniyar hukumar zaben jihar kaduna mai kula da bangaren shari'a barista halima sani aminu ta ce dama fa ba hukumar ce ta kirkiri dokokin da ke gudanar da wannan zaɓe da ake ta ce ce ku ce ba. To a gaida ɗan mutan ikara da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu tare ne hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, inda rundunar ta bada nata bahasin dalla-dalla akan batun sojan ruwan nan Siman Abbas, wanda matarsa Husaina ta je wani talabijin mai zaman kansa a Abuja. Tana ƙwarfin cewar, sojoji sun tsara mijinta har kimanin shekaru shida ba tare da shari'a ba. Mai magana da yawon hedkwatar rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Tukur Gusau, ya mana cikakken karin bayani akan ainihin laifin da Siwan Abbas ya aikata a gidan soja. Sati biyu da suka wuce, akwai matar shi wannan siman ɗin wanda ake kira Abbas Haruna ta je wani kafan yada labarai aji ta yi maganganu waɗanda ba gaskiya ba ne shi shugaban tsaro na ƙasa janar christopher musa ya ba da umarnin a yi bincike saboda wannan kes din nashi ya daɗe abun ya faru tun 2019 lokacin yana wani aiki na haɗin gwiwa da ke garin sarti baruwa a jihar taraba a lokacin ne commanding officer kwamanda na ita wannan bataliya shugaban wannan atisayen da ake haɗawa yana magana da sojojin shi yana addressing ɗinsu yana masu bayani game da maganan wannan operation da za a yi sai shi wannan soja ya fara surutu ya fara abubuwa na rashin da'a kwamandan ya ce mashi ya kai kan shi bai tafi ba sai shi shugaban ya ce to tun da haka ne an so mashi bindigan da ke hannun shi maimakon ya mika bindigan nan sai ya fara harbe-harbe wanda harbe-harbe ne mai hatsari a lokacin ya hitar da harsashi guda goma sha shida harsashi goma sha shida allah ya kiyaye gaba da ana maganan ya kashe kusan mutum goma sha shida kuma mu a soja ba mu wasa da anything maganan bindiga ko kuma maganan harsashi harsashi ɗaya in ka fitar sai an yi bot a ga me ya faru ka hitar da wannan harsashi me yasa kai harbin da ka ko kuma me yasa wannan harsashin ya ɓace to wannan ya fitar da harsashi goma sha shida ba bisa ga ka'ida ba wanda a wannan lokacin da ya halaka abokan aikin shi so bisa ga wannan aka tura shi kotun soja wanda muke ce ma court marshal ta caje shi kuma shi da kanshi ya aminta ya yi laifi har yana neman a yi mashi afuwa bisa ga wannan kotu ta caje shi laifuka guda kamata ya ma a ce kotun an caje shi da laifin kokarin kashe abokan aikin shi amma duk da haka tunda ya nuna cewa e eh, ya yi laifi aka ce to a aje wannan gefe amma duk da haka wanda kaga wannan laifi ne babba wannan yana iya a bashi ɗauri a gidan fursuna amma aka kyale shi aka dai kore shi aiki bisa ga sauran cajin da aka yi mashi guda uku an yi wannan cajin na an court martial ta kore shi daga aiki tun daga watan biyu na bara amma ga ka'idar mu ta aikin soja dole akwai sai an ɗauki wannan hukuncin na kotu an kai ma shugabanninmu na gaba shi a matsayin shi na sojan ruwa shugaban sojan ruwa chief of naval staff ne zai ba da umarni cewa ya yadda ko kuma bai yadda ba da abin da kotu ta yi kuma kafin ya yi wannan sai ya nemi bayani daga lauyoyi na nigerian navy kafin ya kai ga wannan to bayan an yi wannan sha tara ga watan da ya wuce shugaban rundunar sojan ruwa ta najeriya ya ba da umarni cewa ya yadda da abin da kotun soja ta yi ya yadda da wannan hukuncin kuma a sallame shi kuma nan take aka sallame shi ranar duk da wannan bayani na sojojin kungiyar amnesty international ta nemi sojojin da su sake gudanar da wani sabon bincike to ko me dalili malam isa sanusi shine daraktan shine daraktan amnesty international a nigeria kiran da za mu yi kawai shine ya kamata su hukumomin soja su zauna su kara duba wannan batu domin babbar matsalar ita ce an rufe shi har shekara shida ban san yadda dokokin horo suke a soja a gidan soja ba amma ban yi tsammanin yanayin da ya fito na samun matsalar kwakwalwa da kuma fita daga hayyacinsa ban yi tsammanin akwai doka da ta amince a sa mutum a irin wannan hali har ya fita daga hayyacinsa ba. To shin ko me yasa aka yi ta tsare Siman Abbas har tsawon kimanin shekaru shida ga General Gusau? ba kamar da kace an ɗauki shekaru saboda ya nuna bai da lafiya ya je asibiti kala kala kala kala da asibitin farar hula da yola da kuma asibitin mota soja duka an kai shi ko ina a tabbatar cewa dai ba a yi mashi shari'a yana cikin wani hali ko yanayi wanda bai kamata a yi mashi shari'a ba dukkansu asibitocin nan sun yadda cewa yana da ƙoshin lafiya da zai iya tsayawa a mashi shari'a kuma bisa ga wannan dalili aka tsaye da shi gaban wannan kotu kuma aka yi mashi shari'a kuma shi da kanshi ya aminta cewa ya yi laifi kamar yadda na ce tun farko har ya nemi a mashi afuwa a rage mashi nauyin hukunci a bisa ga wannan kuma kotu ta yanke mashi wannan hukunci ba tare da ta tura shi gidan yari ba to amma general akwai wanda suke cewa kamar yadda matar sai kwarfi a gidan rediyo ta ce wai ya je sallah ne ya dawo shine aka bar hukunci saboda ya yi sallah ba ba ba ba maganar sallah in kana maganar sallah a kowane barikin soja ka je akwai coci guda biyu akwai masallaci idan ba a so mutane su je su yi sallah don me za a gina wa'annan wuraren ba gaskiya ne a kotu babu inda maganar sallah ta fito daga bisani sojojin najeriya sun aike da sako na musamman ga 'yan najeriya faran hula da Allah duk lokacin da irin waɗannan abubuwa suka faru na ta gana abubuwan da ake faɗa a social media da sauransu mutane su neme mu su ji me ya faru don kaga abu a social media ba gaskiya ba ne akwai na gaskiya akwai na karya amma dai yana da kyau ka nemi wannan ko hukumar soja ko kuma mu kanmu mu ba ɓoye suke ba a neme mu a nemi shi me ya faru kaga adda abin ya faru mun faɗi cewa muna bincike a jira mu mun bincike amma wasu ba su jira ba instead ma aka ɗauki hoton wasu mutane wasu officers wasu generals waɗanda ba su da alaƙa da kes nan ko miskala zaratin aka dinga ɗaura a social media ana cewa su suka ɗaura wannan mutumin a soja babu wanda ya isa ya rufe mutum na tsawon lokaci sai hukuma kotu ta tsare shi ba wani kanal ba ko wani general ko wani kotu ita ta tsare shi yanzu na fahimce ka yanzu duk ma shekarun da aka ɗauka ana ta wannan shari'a da a ce shi siman abbas bai kawo matsalar rashin lafiya ba da tuntuni ai akwai waɗanda suka faru bayan shi ba an yi sunan take an kare su amma saboda ya ta jin abu saboda mun san ana iya kawai inda za a ce an mashi shari'a cikin rashin lafiya a'a duk wani lokaci ma daga asibiti ake kawo shi ake ake kawo shi kotu a koda yaushe akwai ma'aikatan lafiya jami'an lafiya da ke tare da shi brigadier general tukur gusau mai magana da yawun hedkwatar rundunar tsaron najeriya Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Sunana Hassan maina na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To gaida Hassan, an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar yadda aka sani lambar da za a kira ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamar akwai kira daga Naija, wake kan layi daga Naija? Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujeri karamar hukumar rafi a jihar Naija. To muna jin ka. To a wannan juma'a ina miƙa zabe da ta'aziyya da mutanen da suka samu hadarin jirgin ruwa musamman wanda suka taso daga kwara zuwa Niger bikin Maulidi Allah ya masa gafara sauran kuma Allah ya sa a same su kuma sauran wurare da aka yi ambaliyar ruwa aka samu mace-mace da asara Allah mai da masu da masu alkhairi kuma muna kira ga masu hali da su taimaka ma irin wa'annan jama'a da ga irin wannan hali da sama abin da muke ganin ke faruwa a wasu jihohi an samu rashin gidaje da kudade da sauransu Allah ya kawo karshe gidan rediyo Amerika muna godiya a gare ku da yake ba mu dama muna bayyana ra'ayinmu a wannan rana rana. To mun gode bari mu dan matsa kusa da kai wato kwantagora wake kan layi a kwantagora. Kala masu kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagora jihar Niger. To injiniya muna jin ka. Wato muna addu'a da fata Allah ka kawo a rikici Allah ta Kaɗan rage kaɗan rediyon ka Eh, yawa yawa ci gaba da to da alamar layinka eh, layin kama ya katse sai a eh, mana aikin gafara bari mu kada kaduna wake kan layi a kaduna eh malam ka almasi garba barka da dare to barka kamar malam murtala muna jinka A sunana Alhaji Musan Garo ah, ne su da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Dan uwan ɗayan ne to ci gaba. Sai dan uwan. <laughs> Kalmaci kwana biyu. Kwana biyu muna jin ka. alhamdulillah abin da muke kira dai muna roƙo ga shugaban ƙasar Najeriya. Mm. Ahmad Tinubu. Mm. Da ya ƙaunaci Allah ya duba talakawan Najeriya talakawan Najeriya suna cikin halin tsakanin kayi. Mm. yau da idan shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya dawo da litan man fetur miliyan amfan babu wanda ya isa ya hana ya za a ce kana ministan man fetur a ce komai da komai a ce na kai amma a ce kana kan najeriya wanda aka zaba a komai a najeriya a tuya shi a najeriya amma a ce yan najeriya suna siyan mai naira dubu ɗaya da biyu lita dubu ɗaya da biyar ya kamata da a duba wannan al'amari gaskiya talakawa suna cikin halin damuwa kuma dole mu faɗa mai gaskiya domin gaskiya al'amari talakawa da kusurati ƙarshe ne muku fatan alkhairi allah ya sa a tashi lafiya alhaji musa zaro na gode. to mun gode da fatan sun wato ji wannan wato shawara taka bari mu kaɗa nijar wa ke kan layi a nijar. Eh, salamu alaikum murya amurka. Mai magana umma mala Ali shugaba na kura murya. abin da an ra'ayi ya bisa ga wannan zan ɗaya muku shi bisa ga nau ra'ayi bisa ga wannan haɗari da an samu na zirgin ruwa a cikin Najeriya. To lalle ya kamata don masu shirya jirgin sannan za su ke tafasin ga. Kika shi a yi shiga ta doka ta ɓaci. da kun gani wani jirgin daga ɗaukar mutum ɗari wani an samu ɗaya da biyu. sun sai jirgi ya wuce kuna ganin ba da abin sun ka mutu yanzu an ce an da sun ka mutu sun zan sun ɗari a cikin ruwa ana suke kawo su guda guda ko da talata da kyau da wurin mu da mu da na gode murya da ka ya kamata wannan hatsari ka a kiyaye zuwa gaba To da fatan sun ji wannan shawara ka daga Nijar kuma bari mu dawo Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Sunana Ibrahim Alaramma da cikin Kaduna. To Malam Ibrahim muna jinka. ka. to ni kiran da nake da shi game da gwamnoni ne wanda bangaren su ya shafi matsalar tsaro da Allah ka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin cewa wannan al'amari ya kawo ƙarshe tabbas rashin tsaro yana damu mu yana damun ƙasa yana kawo ci baya da dukkanin al'amuran da ake so a ci kuma shi shugaban ƙasa ya taimaka musu da dukkanin irin gudunmuwan da zai bayar wajen ganin cewa an samu ingantaccen tsaro a arewa da ma najeriya gabaki ɗaya To mun gode mu ma daga Kaduna bari mu je mu Plateau wake kan layi a Plateau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da fatan ka wuni lafiya. Kai ma haka muna jin ka. Kana tare da Buhari daga nan kwa Kwanton Plateau State. Hmm. Wato abinda nake so in yi kira a kai shine kamar yadda na ji Madaimakin shugaban kasa mataimaki Atiku ya ba da bayanin cewa ya kamata a canza constitution a Najeriya. To a gaskiya canza constitution ba shi ne matsala ba. Abin nake so in yi kira a nan gaba daya 'yan Najeriya mu ci tsoron Allah a duk al'amuran da muke to idan muka biya wa inan abubuwa insha Allah za mu samu mafita amma mutum idan zuciyar mu ba kyau to ko za mu canza position sau goma ne ba za mu samu mafita ba don haka mu canza zukatan mu mu dawo da gaskiya a cikin al'amuran da duk muke yi a Najeriya don Allah ya so da za mu samu mafita To mun gode da wannan shawara taka daga Plateau bari mu kada kwara. Wake kan layi a kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na Sokoto a Najeriya daga nan jihar Kwara. Muna jin ka. Gaskiya ina kira musamman ma ga musulman ina kira ga musulman duniya da mu haɗa kawunan mu mu ci gaba da wa musamman ma wa addu'a. Sai da muka duba irin abubuwan da suke faruwa gabas ta tsakiya. To ga ya kamata a taimaka ma waɗannan kuma ina kira ga musamman ma ga shugabanni na musulmi da su haɗa kansu kansu su taimaka ma waɗannan ƙasashe mu kuma mu ci gaba da musu addu'a dan musulmi duka musulmi ne kuma idan muka duba waɗannan yahudawa kansu haɗe yake Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli shi kuma taimaka ma waɗannan bayan Allah mai magana Bello Garba ina sa Najeriya na gode daga nan To mu ma mun gode ma kowanninku da ya bayyana ra'ayin shi a wannan shiri namu da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa'a takaice. To Ibrahim a takaice shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a jiya Juma'a ya ziyarci yankin arewacin Sami inda a baya bayan nan Ukraine ta kaddamar da gagarumar kutsawa a yankin Cox na Rasha mai makwabtaka. A yau Juma'a kuma jagoran juyin juya hali na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce Iran da kawayenta na yankin ba za su ja da baya ba daga Isra'ila. Sawayi kaɗan bayan harin da Isra'ilar ta kai a birnin Beirut da ake kyautata zaton an auna magajin babban sakataren kungiyar hezbollah da tehran ke marawa baya wata yarinya yar kasar masar mai shekaru goma sha ɗaya da yar uwarta yar shekara goma sha takwas na daga cikin waɗanda aka kashe bayan da sojojin kasar mexico suka buɗe wuta kan wata babbar mota da ke ɗauke da bakin hauri a farkon makon nan a yau juma'a pakistan ta saka tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen islamabad domin hana magoya bayan tsohon prime minister imran khan da ke ɗaure a gidan yari yancin yin maci zuwa babban birnin kasar hukumomin kasar sun toshe manyan tituna da hanyoyin shiga cikin birnin da kewayenta domin wato da kwantenonin dakon kaya to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan alhaji shu'aibu bello da sanata sahabi ya'u saboda auren 'ya'yansu asama'u shu'aibu bello da abdulmumin sahabi ya'u wanda za a ɗora gobe asabar a titin commonwealth road gra zaria allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure a amin yanzu a madadin murtala faru sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie lezer gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri Wasalam.